wannan hare-hare da jiragen yakin Najeriya da Nijar ke kaiwa ba kakkautawa ana yi ne da zumar gamawa da mayakan Boko Haram a wani sabon farmaki da dakarun kawancen yankin tafkin Chadi suka kaddamar mai take Operation Yancin Tafki. Yau dai an shiga rana ta bakwai kenan. Sojojin kawancen suna ta ruwan wuta ba kakkautawa akan mayakan Boko Haram da NIS musamman farmakin sama da jiragen yakin Najeriya da Nijar ke kaiwa. Na tuntuɓi kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commander Ibi Kulle da Ramola, ko yaya girman wannan farmaki yake? So the Nigerian Air Force in particular working in conjunction with the Nigerian Air Force has been conducting uh, in, uh, intelligence, surveillance and reconnaissance missions as well as strike and close that's air interdiction and close air support missions supporting surface forces. Rundunar sojojin saman Najeriya da haɗin gwiwar rundunar sojojin saman Nijar suna ci gaba da gano makoyar mayakan Boko Haram da kuma IS a zirin yankin tafkin Chadin da arewacin Jarbo. borno tare da kai musu farmaki da ma kuma karin wani farmaki na marawa sojojin kawance wato musamman sojojin uh, ƙasa kuma ana samun gagarumin nasara sosai uh, musamman tsakanin shekarun jiya zuwa jiya da aka kashe kimanin manyan 'yan boko haram guda talatin an kuma kara karkashe wasu mayakan na boko haram a yankin arege inda baya ga karkashe su aka kuma kwato karin wasu manyan makamai a takaice dai muna musu rubdugu a halin yanzu routing and destroying all elements uh, remnants of uh, the Uh, Islamic State or West Africa province terrorists that are located within the Lake Chad Basin general area. A baya sojojin saman Najeriya kun taka rawa sosai a farmakin Operation Gama Aiki da dakarun yankin tafkin chadin suka kaddamar ko yaya za ka kwatanta wancan farmaki da shi wannan sabon farmaki na operation yancin tafki? over time there have been a number of operations one in the recent past uh, operation gama aiki kasan a shekarun 2015 zuwa 2016 an kaddamar da farmakin operation gama aiki da ma sauran farmaki iri daban-daban amma wannan sabon farmaki na operation yancin tafki wani gagarumin farmaki ne aka kaddamar wanda aka shirya masa sosai aka tsara shi a tsanake cikin haɗin kai da kazar-kazar da kai tsaye ake yin sa don takura 'yan ta'adda a tabbatar babu wani wurin da za su koye sannan a gama da su yanzu haka an tattoshe duk inda 'yan ta'addan suke kai komo tsakanin kan iyakokin najeriya da nijar yayin da a bangare ɗaya kuma ake ce musu ruwan wuta daga sama kaga abin kenan ma da yasa muke samun nasara a wannan karo sosai And that is why there is uh, some reasonable level of success already recorded. Ko a makon da ya gabata sai da dakarun kawancan suka kashe kimanin 'yan Boko Haram guda arba'in, yayin da a wannan mako aka ƙara kashe guda talatin, A halin yanzu ana ci gaba da wannan farmaki. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.